assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis shida ga watan muharram ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shida. daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bona abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda malin yake mana bayani akan ilimi malamai da kuma ɗaliban ilimi a inda malam yake bayyana mana irin ɗabi'u da ya kamata ce malami da ɗaliban ilimi sun ɗabi'antu da su da wasu ƙa'idoji da matakai da ya kamata ce waɗannan mutane masu daraja sun ƙoƙarin kiyayewa saboda girmama girman da allah madawakin sarki ya masu in ba manta ba mun karanta asarin abdullahi dan mas'ud allah ya kara mashi yarda inda yake cewa man arada an yukrima dinahu duk wanda yake son ya girmama addinin shi dinahu huna ilmuhu bi ma'ana duk wanda yake son ilimin da allah madaukin sarki ya bashi ya daraja ya kimanta wannan ilimin ya martaba fala da hul sultan to kada ya zama ɗan raraka yau ba shi gamman house gobe ba shi sakatariya ta ƙaramin hukuma ko fadin shugaban ƙasa da sauransu muna kan sharhin wannan ne lokaci ya kore a karatukan da su gabata sannan wala ya wannan bin niswan kada ya ɗauki ɗabi'a na keɓewa da mata wanda malam zai zo zai mana bayanin mai yake nufi da halwa wala ya manna na ashabal ahawa kuma malami na allah duk mutanen da suka ɗauko son zuciya to kar ya tanka musu in har kana son ka martaba ilimin ka martaba kanka addinin ka ya kima ashabul ahawa to zurun ake masu ana sa masu ido ne su iyakan iyawansu saboda hanyar da suka bi ba ta bullewa sannan igiyan da suka kama suke ja igiya ne wanda yake mai saurin katsewa ne idan kai da kake kiyaye dokokin Allah kai biye masu to ko za ta ɓare tare da kai za ka samu matsala kuma zaren zai katse a daidai lokacin da kuma kai din nan za a yi ma kallon kai da su bambancin bayawa shi sa sabul a ashabul ahawa'is ce kaci karka yi da wannan ka bar su ce-ce ta cece cansu har al'umma su rasa da wa suke yi malam zai mana bayanin suwaye ashabul Hawa sannan kuma wani irin mataki ne malaman allah suke bi gani da ire-iren waɗannan idan maka fahimci ilimi a wajen waɗannan malamai da yake su ne salab ba za a waye gari ka zo kai ta harba tumati kai ta harba harban kafa kai ta abubuwa ba ka fahimci rayuwa ba ka fahimci addini ba haka gama ka je Allah ce maka kalla lamma ya qadi ma amara abin da aka ce ma yi ba shi ka yi ba idan sahibul hawa yana ko hawa yana yi ko bar shi ya hude fagen in yana da kan gado yana da tsari in ya san kai mai hikima ne to zai raka kallon inda kawai gane kun fahimci wannan da kyau amma in idan ya rufe ya zama kamar yadda allah ya ce a faman yamshi mukibban ala yi ahada amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim to ba zai fahimta ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a baya malam ya karkaso mana wasu kashen bayanai a inda yake cewa duk mutumin da ya shiga wajen sarakuna to ba zai kubuta daga aikata ayyukan laifi a aikace ko ta hanyar ganin taɓargaza ya shuru ko ma ya bude baki ya tanka da sauran al'amuran da zai zama ya yi tarayya da su wajen zunubi ba to duk da gaya mana waɗannan thalasa ma'as sai ce rabbin abid duniya bi isnadin da'if ibn abid duniya ya ruwaito da isnadi mai rauni min hadisi anasin marfo a cikin hadisin da anas ya ruwaito cewa annabi ya ce inna allaha yaghdabu idza madha al-fasiq allah madaukin sarki yana fushi duk sanda aka yabi fasiki aka jinjina mashi fasikin bawa ne kaji ana cewa sai shi ya iya har ma a juna mai da yabo da addu'a allah ya ja zamanin shi to allah yana fushi duk lokacin da fasiki yake shan yabo a hannun jama'a akhrajahu fi samti وأزاه الحافظ في الفتح أيضا إلى أبي يعلى wannan ruwayan alhafiz ibn hajar ya jingina ta zuwa ga abu ya'ala mala ya ce wa'iza jawo da zalika ila tasdiki fi ma ya idan mutum ya shallake yaban fasiki har ya kai ga yana gazgata duk abin da wannan fasiki ya ambata wattazkiyati alama ya amal kuma ya zamanto yana tsabtacewa da tsarkake abin da wannan fasiki yake yana goyon baya yana tafa mai kana asiyan bit tasdiqi wa i'anatin to wannan sai shi ma ya zama mai saban Allah domin ya tsaya na gazgata ƙaryan makaryaci kuma yana taimaka mai wajen ya ga ya cimma gaci fa taskiya ta wa sana'a wa i'anata alal ma'asiya malai ce domin tsabtacewa da tsarkake aiki na laifi da yabo da kuma taimakawa kan sabon Allah wa i'anatin alal ma'asiya da taimaka ma aikata duk wani aiki na taɓargaza ma'asiyatun shi ma wannan laifi ne walau bi shaƙari kalima koda koda rabin kalma ne mutum ya yi duk yadda mai laifi ya kinkimo laifi ya zo yana yi ka taimaka mai da yaban shi da goyon bayan shi da tsarkake abin da yake a kai ko da da rabin kalma ne ka wannan aiki to duk tafiyan kuɗa zunubin da ke kan shi irin wannan zunubin zai hau kanka sakamakon da allah maraukin sarki zai mai komin daren daɗewa ta wannan sakamakon tare za ku kasa shi kuna fahimtar wannan da kyau ku ka je ga karanta wattaku fitnatan la nan alladhina zalamu minkum khassa duk waɗannan za ka ji yadda suka kwaɓa ciki duka wane a zalimin kai kuma ɗan kora ne ka yi rukuni zuwa ga waɗanda suka aikata zalunci idan ukuban wancan zaluncin ya tashi mamaya ku sai nasu a kanka duk inda kake kuwa wannan shine rukuni ilal ladina zalam ko kuma ka je kai taksir sawadihim ka yawaita gayyansu ka ce wai ai na je leƙen asiri ne ai na je kaza ne ai na je me duk wannan yana daga abin da idan hukuban ta yunkuro to ka tabbatar da naka kasan a ciki shi sa taimako koda da rabin kalma ce dangane da azzalimi ya ci gaba da zalunci fasiki ya samu miƙe ƙafa ɗan son zuciya ɗan al'ada ya samu ya sarara to shi ma wannan sabon Allah ne wanda mai wannan aiki zai sha mamaki Allah ya kiyaye mala ce wa ƙarar basata imam al-ghazali fil ihya al-imam abu hamid al-ghazali ya shimfiɗa bayanai a cikin littafin ihya wa ulumuddin wa ibn muflih da shi da ibn muflih fil adab shar'iyya a cikin littafin shi mai suna al'adab a shar'iyya al-kalamu ala hazis mas'ala sun shimfiɗa bayanai akan wannan mas'ala bima la mazidu alaihi a irin yanda ba a da bukatan ma karin bayani kan nasu وفيما آه نقلته كفاية إن شاء الله ما ليش cikin abin da muka dan bayyana maka anan ya gamsar ba sai ma bayanan da waɗancan malamai suka yi ba sai dai a matsayinka na ɗalibin ilimi an maka ihata je ka karanta ji shawarwari waɗanda waɗannan malamai suka bayar domin kai taka tsantsan kai kafa kafa don ka tsira daga wannan musiba da ke yunkurowa mala ya ce rawar bukhari fi tarihihi alimamin bukhari ya ruwaito a cikin littafin shi na tarihi wa ibn sa'ad da ibn sa'ad fi tabaqat a cikin littafin shi mai suna tabaqatul kubra min tariqi yas bin nazirin an shubri ma bin tufailin an abdullahi bin mas'udin kala inna rajula la yadkhulu ala sultan ibnu mas'ud yace zaka sa mutum yana yawan kara kaina da kai komo gidan shugabanni ko gidan sarakuna wa ma'ahu dinuhu sanda zai je to yana rike da addinin shi fa yakhruju wa ma ma'ahu ba zai kai ga ya fito daga inda su waɗannan shugabanni suke ba Allah ya sai ka nemi addinin na sai ka rasa sai ga duk wata taɓargaza da jiya da shekaran jiya yake hangi ana aikatawa a waɗannan ofishoshi da waɗannan fadodi da waɗannan gidajen gudanar da mulki sai ga shi ma ya haɗe tare da su ake yi sai ka tambaye shi ina ɓannan da ka je gyarawa ɓannan ta ina so tare da shi faƙala rajulun sai wani mutum ya tambayi abdullahi ɗan mas'ud ya ce za ka ya aba abdurrahman ya haka zai faru mutum ya je inkaril munkar kuma a ce shi ma kayan aikin da ya je ya baro su can qala sai ce yurdihi bima yaskhatu Allah fihi ai abin da ya saka cikin wannan fitina ya yadda da abin da Allah ke fushi da shi ne to kuma wanda yake rike da addini da ilimi mai kyau bai fadawa cikin irin wannan hadari Allah ya bar shi to abin nan mai daraja shi zai fara haduwa da tsatsa sai watsi sai lalace sakamakon kwaɗayin abin yau labzibun sa'adin wannan lafazin da aka kawo a nan lafazin ibn sa'ad ne kun wannan ya zama wajibi al'umma su taka tsantsan ba za a ce malamai ko shugabanni su nisanci masu mulki wajen nasiha da fadakarwa ba amma taka tsantsan ake yi in har ka je ka miƙe kafa to za a nemi addinin gaba ɗaya a rasa amma ɗan abin shiga gari da abin da za a zuba cikin miya a sha maiƙo mai daɗi za ka samu amma addinin ka zai lalace mutuncin ga kuma to sai kuma abin da Allah yi shi sa ku zo hizarakum ku yi taka tsantsan ku yi kaffa kaffa idan ka ce ai to gaba ɗaya a juya masu baya yi watsi da su to kuma wannan ba zai yiwu ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ba zai taɓa yiwuwa kuna rayuwa ku ce wai jagorancin da ake yi a cikinku ko kun juya ma wannan baya ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba kuma ba za ku shige masa ɗari bisa ɗari ba to sai a nemi masu kan gado daga cikinku waɗanda suka san waɗannan nasoshi kuma allah maɗaukakin sarki a mafi rinjayen zaton da al'umma suke masu to suna da taka tsantsan game da son zuciya da son abun duniya to inda bukata to sai a je domin gudanar da bukatan shawara ko nasiha ko abin da ya kama da haka in ba haka ba si nasu abin ku na naku abin kuna fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki shiryar da mu a bangaren wancan asar ya ce wala ya wannan bin niswan ya'ani an nisa da ya ce an niswan bi ma'ana an nisa ƙalo ana cewa an niswan ne domin jumla ne na an nisa in za ka jimillin nisa sai ka ce niswa ko niswan ko niswat la wahidin lahu min lafzin bai da kwaya ɗinan lafazi domin ka ce an nisa umata in kana son ka ce mace ɗaya kuma ya ɗauki wannan lafazin babu mun gano wannan da kyau sai ka ce imra'a mun gano wannan da kyau ko amma shi bai da kwaya ɗin cikin lafazi ko dai ka ce niswa ko niswan ko niswat shi sa ce wala ya wannan bin niswan wal muradu abin nufi la ya wannan bin ra'atin ajnabiya kada ka sake ka keɓe da macen da take wata ajnabiya ce can daban lima fihi min taarrud lil fitna saboda wannan yana cike da haɗari da mutum da zai iya fadawa cikin fitina wata arrudu lil fitina iftida'a talabiha mutum ko ya je jefa kanshi cikin abin da yake fitina ko to shi ya fara neman fitinan a farko kun gano wannan da kyau ko karka ce a aini mutumin kirki ne ni salihin bawa ne aini na yarda da na to shari'a ba ta yadda da kai ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shari'a ita ba ta yarda da kai ba kawo masa mutane sai to ai mu mun yi doka mun halatta kaza sai a ce wannan abin da kuka halatta ya yi daidai da maganar Allah bai yi ba to dokan ta zanta banza kun fahimci wannan da kyau ku abin da muke ta ta taɓarza tsakaninmu da 'yan majalisu da 'yan boko da masu rajin kare haƙƙin yara da mata kenan sun kasa fahimtar mu kwata-kwata sai a ce to an yi doka a majalisa sai mu ce to ita wannan dokan da aka yi ya take da ta Allah kuna fahimtar wannan in ta saba mata Allah ko duk yan ƙasa sun yadda to Allah bai yadda ba kamar kai ne da matanka ba ka ce ka yadda wani ya kwana da ita ita ma ta yadda shi ma wancan ya yadda shari'a ta yadda to wannan yaddan ku yaddan banza ne ko kuma ce mun zauna mun sa wani sharaɗi wanda wannan sharaɗin kowa ya yadda in ya ci karo da sharaɗin Allah to sharaɗin banza ne wa in a mi'atu sharaɗin ko da ku ya kai sharaɗi ɗari ne ba daidai ba ne karka ce to ainihin yadda da kaina aika kaza ne aika to duk abin da ya je ya dawo to kai ka fara shi mala ce wa min talabil fitina wa man talabal fitina duk wanda ya nemi fitina da kanshi a fima wannan ya yi laifi wa aushaka an ya ha akwai haɗarin ya faɗa ma wannan fitinan da ake ce mashi kul kun bayyance wannan da kyau ana ce ma bari bari kana cewa kai kasan san imaninka ai Allah na tare da kai ai a attaqwa hahuna to ka bari annabi ya ce kan karra'i yar'i haulal hima in dai abu da shubuha to ka kauce ma wannan shubuha kai ta ka tsantsan da shubuha koya take wa ka shubaha duk wanda ya taka tsantsan da shubaha faƙadis bara lidinihi wa irdihi wannan ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi amma wa man waƙa fi shubahat duk wanda ya alkafara ya tunjima rafin shubha wa qafil harami kana nan sa ido kaɗan kaɗan sai ya faɗa ma wannan haramun ɗin shi na na doka misali ce kan ra'i yar'i haulal Hema. kama a ce makiyayi ne zo da dabbobi yana kiwon cikin danni na shingen wani manomi ku an ya ka'a fihi ba dai ce ya aikata wani abu ba ko ba ce na shirin aikata wani abu ba amma somi-somin hauka akwai dalilin da zai afka kuwa allah madaukin sarki ya kiyaye to shi ne sai mala ya ce rawar bukhari fi sahihihi min hadisi usama bin zaidin al-imam bukhari ya ruwaito hadisi a cikin sahih din shi a ruwayan usama dan zaid an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi ya ce ma taraktu ba'adi ya ce ban bar wani abu a bayana ba fitnatan adarru alar rijal fitinan da ke cutar da maza ta biji-biji da su ta ɗauke hankalinsu tunaninsu ya bar jikinsu su koma suna tafiya ƙasa a sama-sama a ƙasa ka ga mai hankali mai tunani ya bar hankalin ya bar tunanin ka ga mai ilimi da kan gado da sanin ya kamata ya kalli dawa allahi minan nisa irin mata in dai harka mata suka gitta ku to hankalin mai hankali sai dai allah ya kiyaye kuma fitina ce wacce take afkowa mutane sarasayin da za su idan mutum ya fada fitnatin nisa to kurin cewa yake makancewa yake ya asarar tunanin shi da hankalin shi duk yadda za ka nuna mai gafa hanya gafa tsari Allah ba zai gane ba mun fahimci wannan da kyau har sai san da wancan fitina ta sauka fitinan wannan al'umma dama fitina biyu ne fitinatin nisa wa fitinatin mal fitinan kuɗi da kuma fitina na mata Allah shi kiyaye warawar tirmidhi bi isnadin sahih min hadis ibn umar عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان namiji ba zai taɓa keɓewa da wata mace ba face na ukunsu ne ko liman kun fahimci wannan da idan shaɗan bai tasiri a ranka ba ko sau da ƙarfin tsoron allahnka sai ya je tasiri a kanta shi sa ta irin waɗannan taɗe-taɗe da ake laɗewa a zauruka a lunguna ƙofar gida kan benci kan kali gindin bishiya ana yi jama'ar annabu ku daina su kwata-kwata a ce saurayi wai zai zo da mota ya ce ma budurwan shi ko bazawarin shi shigo daga cikin nan wannan taɗin jama'a ku bar shi ba wani alheri ciki yanzu malam zargin ma ake kuma ba zargin ku ake ba annabi ne ce bai yadda ba kun gano wannan sai a gaya muku maganar annabi in kuma ku na annabin ne abinda yake wajibi a kan kushe kuce sami'ina wa sam'an wa ta'atin ya rasulallah asalin abin da ya kamata tun wuri ma'ayi lokacin da ya zo ya ce yana so ita ma ta ce tana so ku ɗora masa aure an jima sai ku zauna lafiya in ba haka ba shi bai cikin hayyacin shi ita ma ba ta cikin ayyacinta manemanta da suka makale suna santa gaba ɗaya sun riga sun shiga sun sha giyan soyayya sun bi da cikin hayyacinsu sannan ba za su taɓa barin ku zauna lafiya ba ku iyayen kun fahimci wannan da ku za ga uwa in yadda ta zama budurwa zamansu lafiya ya ƙare fa daga lokacin saboda ta riga ta kasa hankalinta rabi yana wajen saurayinta ne ya za ta birge shi wasu kalmomi za ta tsara ta aika mai wasu kalmomi za ta tsara in yazo ta faɗi mai wani irin kwalliya ne in ta yi zai ce ta iya haka za ta yi ta ƙoƙari tunaninta a gefe kenan sannan rabin kuma lokacin da tana nan kullum za ta zauna jingun tana karanta wasiƙan jaki yanzu in yazo ya ce kaza ita ma zai ta ce kaza sai ka ta ta shida fim a cikin zuciyanta har a sa ta aikin da ya kamata ta yi a minti talatin ba ta tashi ta yi shi ba sanda za ta yi sai ta awa uku tana yin shi to kun gano wannan ku sai ku ɗauko hadisin annabi da ya ce lam'ara ha bayani misalar zawaj ba abin da ya dace ma masu son juna biyu irin ku masa aure kawai to ai gafata malam ba a riga an shirya bane akwai auren da ake shirya shi ne duk shirin da yake ake sa rana ba ɓanna yake zama ba tana so yana so har ku ce kuna wani shiri Kwa aure da su kawai su je su shimfiɗa kwali su kwanta kuna fahimtar wannan da kyau kuma ku shirya ba ne? ku kai su su zauna kwa rika shirya su a hankali abin da aka samu aka siya a kai abin da ya samu ya siya ya kawo ai ta tarawa amma suna tare an zauna lafiya amma ko kun haifi iyar ne tun tana karama ko sun za ta girma ta aure ba sai ta girma ne za ku ce za ku fara shiri-shiri ba ku da uzuri kuma ba irin shiri ne na da a ta samun kudi ana siyan samiru ana siyan kwanuka da kwallaye ana siyan tasa da kumbu ana tarawa za a kai mata ba an wuce wannan wajen yanzu kudi ake tarawa don kudi suka taru sai a loda su a jaka a tara tasi a sheka kano a je a siyo su yanzu yanzu na a wuce da su haka ake yanzu ma iyayen sun ci gaba idan lokaci sai a kira shi da abokin shi a haɗa ta da 'yan dattawan mata biyu ko uku a ce su hau mota je kano su zaɓo abin da suke so abin da yake kenan kaka je sai su shawara da shi da ita wannan kujera a zai mana kowace mutum a biya kun gano wannan da kyau ku sai su siyo abin da suke so zuwa zauna lafiya inda ma za mu zauna lafiya ku duk waɗannan karikatai da suke haɗa fitina ba jama'a sun shallake sun zauna lafiya wallahu ko shi yasa auren ku yi haƙuri abin da ba haushe ke ce ma ƙabilu ya fi zaman lafiya kawai shi ba haushe shi ba ƙabila ba ne iko Allah sai ka ce sama ne ta yi ƙara wa faɗo kun gane su sun neman makansu zaman lafiya ba kai kace kana so ba to shirya amma malam bawa shi in masallacin nan ɗakin shi ne inda kaya ciki in ya ga yana so to rabarwa zai ta yi saboda na banza na tafi ya share ɗaki ya ɗirka mashi fenti kawai abin da yake jira ta zo da shi shi yasa in ta ne ba daidai ba bai san wahalan wannan abu ba sai ya sallame ta ya nemo galan ɗin fenti ya ƙara shafawa ya ji wani gidan ya nemo wata na <laughs> tsare mana imaninmu to kun ji irin ba magujan taɗin nan da ake gaskiya a bar shi yaro matashi sai je na neman ya ce mata aurenta zai yi sai ya gama jajibiri da wasan sallah kaf sai kara gaba a mai shi ba ka faruwa ba wani takadarin ma kudi yake nema ya ta fasin fasin da iyaye ya ce ya kai sadaki ya kai gaisuwa ya kai kaza yau da yarinyar gaba da ya ce ta yake mata ta ce ranar ɗaura aure kawai ke jira sai ta haɗa alƙawura ɗakin abokai sai ya gama mutsitsike muku ya kaf ta fita cikin ran shi tsab sai aika ce sun yi fada ba shi sadakin shi ya ɗauka kuma ya kara ɗiban wasu dattawan su kai mai wani waje shigantakan da ba matasan nan suke a yanzu ke kenan su kuma yaran da yake sun balage sun balage suna da bukata iyayen sun kasa fahimta ita uwa sai da ce sanda nake kamar ki ba hakuri ne ba ta da ta ba mutane waje sannan akwai kafin zabo ne mun gano wannan da kyau ko sanda ke kike kamanta da yanayin ba iri ɗaya ba ne kuma ƙarshen da kin kai kamanta ɗin ma baki balaga ba ita ko shekara takwas da ya wuce baya ta balaga don ma mai imani ce ta iya dauriya ta iya cijewa har ta kai haka har ta iya nuna tana buƙatan aure wai sai ku nuna wai a wai ta ƙara dauriya ta ƙara cijewa kuma sai ka ga fitsararren da ke cewa ƙara daurewa shi kuma ya shaƙe wata ya a ɗaki sunanta matan shi kuna fahimtar wannan da ke ku ana daure ma sha'awa ne ko azumi da kaga mutane suna barin kin cin abinci da shan ruwa gashi a ɗakin ai yana da lokaci ne a ce za a kwana talatin ba a ce ba a sha ba galibin fiye wata a ɗakin in dai ba wani agaji daga allah ba allah wani siya huda shi koda da allura ne ya ce to bar dai ka bakin shi in ya jika bakin sai dan bar dan kadan sai ya hadi sai kalama wannan abin ya sunan shi ya muni ya hadi sai ya saki wata wuriya koya take shi sa yaran nan kawai masa aure gaskiya duk wanda ya yi yana bukatan aure aka binciki addinin shi domin hadisi ya ce idza atakum man tardawna dinahu shi aka fara ambata cikin hadisin dinahu addini sai ce wa khuluquhu da kuma ɗabi'an shi sai ce fa zawwaju kuma su aure kawai illa taf'alu in kun ki to da kun fitnatin fil ardi wa fasadin arid na farko kun hana mai addini da ɗabi'a ku jira abin da zai faru na biyu in sun buƙaci aure kun ki ku jira abin da zai faru amma sau da dama falle ɗaya kawai ke kallo wahau cin da an hana ga aure mai kaza mai kaza a'a an yin auren ma in aka hana shi kan shi matsala ne shi sa lokacin aure ne kawai ji a duk wannan taɗe-taɗe da ake a waya taɗe-taɗe da ake a lunguna a zaurika kan da kale gindin bishiya cikin motoci saman babur to duk wannan a bar shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu qauluhu a cikin hadisin abla dan mas'ud yake cewa wala yukhasimanna ashabal ahwa kaga waɗanda suka yi mamaye son zuciya to ba ka ba husuma da su shine su tanka ka tanka su ɗau mataki ka ɗauka karka yi idan ɗan san zuciya ce uwa ka yi kaman baka ji ba in yi ma kage ma sharri yi kaman baka garin mun gano wannan kada kuma ka samu abokin da kake abota da shi ka bashi labarin cewa baka ji abin da wane yake ce man ba ka rabu da shi kawai idan baka iya wannan bako to sai ka sanar da shi inda bai sanu ba yanda yake cikin jaka ko bar shi ta mutsu mutsun shi nan saboda shi mutsu mutsu ko da mutum yana yin shi yana da karfi ko yana nan karfin zai mai zai rika raguwa yana sauka yana kasa, komin daren daɗewa sai ka ji shi tsit kamar kai ne yanzu kana matashi kana jin karfi kai ta ga jiki yana cewa ba ka tsufa za ka yi laushi ne ka ce haba ina shi ma wani da ya tsufa ai don bai training ne bai cin naman kaza ne bai cin kaza ne kana nan ba shi ana nan ana nan sai a gaina tafiya da sauri yake yana tafiya a hankali a ce dago ƙafa ce ku bi na a hankali <laughs> yau da goma mana wata bar komi ba cewa kuna fahimtar wannan da kyau ku a hankali a hankali wallahi abin da ake matafi da sai an kai lokacin da in ya zo wajen kowa watsewa zai ba matafin za a yi ba ai duniya in dai a duniyan na ke yin shi to an samu matsala to amma abin da ke damun mutane shine gajen haƙuri ɗan adam yana da gaugawa ne allah ya kyauta malici ne allah ya fitunuhu abin da ya sa aka ce karke husuma da su su ɗauko rigimansa ka tanka domin in ka yaka sai su fitine ka su hana ka zaman lafiya ka kasa natsuwa da kwanciyar hankali duk wani dalin da suka yi ce sai ka ansa Allah bitinan ka ba su yi Ibn mas'ud ya ce shakulatin bangaro da su wa yasuddunahu anil haqqi kuma a lokacin da masu husuma 'yan son zuciya suka ɗibo son zuciyarsu suka taho da ita ka tanka masu ko to za su ɗoɗe maka hanyar gaskiya kana nan kana son ka bi gaskiya sai ka ce za ka bi sojan wajen husuma ko wallahi al'azim ba za ka taɓa bin wannan gaskiyan ba kana nan kullum kana son ka ba da ansa kana son ka yi raddi kana son ka yi kaza in karatu ne kake yi in ba ka tanka masu ba sai ka shafi uku in ka tanka masu da wahala ka yi rabin shafi kuma kiri-kiri za ga ga inda gaskiya take in ka bi ta to kana gudun kar mabiyanka su ce ka mara ma abokan ka baya to sai ke ta ƙoƙarin nemo abin da yake ba gaskiya ba don ka yaɓa masu a ce ka kayar da abokan ka kaga a lokaci ɗaya an daƙile ka daga bin gaskiya to kuma bala'in da zai biyo maka baya nan gaba allah kaɗai san munin shi jama'ar nan kuna fahimtar wannan daga ran da kake tanka ma 'yan son zuciya abokan husuma bala'in da baka shiga kenan shi ko wanda yake tsaya kan gaskiya har kullum ko da ka ga hayaniya ta taso an ta da ƙura ko batta duk yadda guguwa ta yi sama ba ta lokaci za ta yi amma abin da ke damun mutane shine suna da gajen haƙuri ne Allah ya kiyaye Mala ya ce wa yalbasu alaihi dinahu haka za su cuɗa mai addinin shi su gurɓata shi duk yadda kake sai a waye gari ƙoƙari kake bari in yi abin da zan saba masu bari in zo in yi faɗa da su kai kenan ba za ka taɓa zaman lafiya ba ka riƙa bi kana gulmace-gulmace nan da can kenan ka zama annami ne a lokaci ɗaya ka zama maƙaryaci a lokaci ɗaya ka koma ka riƙa gaba da musulmi a lokaci ɗaya wai don kana ƙoƙarin kayar da abokin husuma kuna gano wannan karka sake ibn mas'ud ne ke baka wannan shawara idan kana husuma da musulmi ko ƙoƙari kake ka rage ƙarfin husuma ka rage ƙarfin gaban ka sassauta ƙiyayyar domin hadisin annabi yana cewa a habib habibaka haunan ma a sa an yi kuna bari baka yawman ma so masoyinka da taka tsantsan wata wata rana zai iya zama makiyanka abgid bari baka haunan ma ki makiyinka da taka tsantsan a sa an ya kuna habibaka yawman ma ana nan watan wata rana sai zama baka da masoyi irin shi kuna gane wannan da ke ku shi sa maganin abin ne sese sese kappa kappa wa sayati min kalamin a'imma fi nahi an ta ahlil bid'a malam yace bayani na nan tafi nan gaba anan za a zazzage bayanai dangane da abin da ya shafi hanin da shari'a ta yi mu fatoyi daga manya-manyan malaman musulunci dangane da tsawatawan da suka yi cewa kul zaman hira da 'yan bida'a ɗakin taro ya hada ka da 'yan bida'a to a hiyar ɗinka in ba ka bacan za ka bar addininka ka waye gari ka koma kana yin wani abu allah ya cire hannun shi wal ahawa in ka san suwa na in san zuciya ne allah zama da suke taka tsantsan inda musannif fi babu lishtinabi ahalin hawa'i wal bida wannan al'imamar darimi ne musannif zai kawo mana babi mai zaman kanshi girki yi mana magana kan nisantan 'yan san zuciya da 'yan bida'a wal husuma da kuma in mutane suka ɗauko husuma da kai karkace kan zilka tanka musu rabu da su ma'ana ce in sha Allahu babin ma nan shi kuma ya yi alkawarin zubo sharhi don kowa ya gane shi sa idan allah madaukin sarki maka baiwa ka zarfafa bincike kuma kana da karatu da kayan aiki wadatattu duk irin waɗannan abubuwan sanda za su yi sai ga sun zo ma kana cikin shiri kamar dama ka san za a kira ka ne ana kiran ka me kake sa ran ka yi ka mun gano nan da kyau amma in mutum abu ya mamaye bai san faruwan abun ba ko to ne sai ya gama shirme sai daga bayan sai ya gane to kuma ga kuskuren da yi mun gane wannan da kyau ku misali idan mutum ya aure sai ya karo aure zai wahala ka ga idan amaryan nan ta zo daga farko farko tana laulayi ya je na gaya mutane ba zai yi ba zai ga shi ne shiru ya san ko yi amma idan sabon aure ne saurayi da budurwa suke aure zai ta ganin abubuwa iri-iri sai je ta kai kuka ya je ta bayani yana zuwa ya yi tashi sai wannan ya kalli wannan sai zai ce da dariya ya zama shirme ne. bai da gogewa cikin harkar to lokacin da ya goge ƙara mata ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ma dai ita wannan ɗin ta goge ta yi wa ɗaya ko biyu ko uku in ya tuno abin da ya yi a farko sai kuma yana zargin kanshi haka da shi wannan da ya wannan shirman yanzu ba a ce ya samu training an gogar da shi an mai bayanai to zai rage wasu abubuwan kun fahimci wannan da kyau ku. sai ya gano ababe da daman gaske wanda bai fahimta ba daga lokacin sai ne sai ga ya tafi yana fahimtansu su da dama haka yake in ka san abu kafin faruwan shi in ya faru sai ya faru maka da ne da sauki ko da da tsanani ya zo to kai ka sai da aka tunkare shi Allah ya tsare mana imanin qala abu asim abu asim ya ce wa hazil umuri falafa kun waɗannan al'amura guda uku almazkura wanda aka ambace su fi asar bin mas'udin a cikin wannan asari na abladan mas'ud al'adlu fiha Allah ya talabal abd an yi talabiya to kai kokarin kauce masu kuma kada bawa ya zo yana cika baki Allah kar Allah madaukakin sarki ya jarabce shi jarabce shi da shi daga san da kai kai ka fi karfin kaza kamar ba kana nema a gwada kai ne a gada gaske ka karfin shi ko ko misali a ce ga wani wanda ya gabace ka kila ya taba fada cikin wani hadari kila a lokacin da bai kai ga ya goge ba ko kuma ma ba ma hadarin ba ne tsaban iya tako ne a wannan yanayin kuma kano haba mufa haba haba haba ai ba zai yiwu ba sai Allah maɗaukin sarki ya kawo nan da ba ta kai wannan ba ta raga-raga da kai shi sa malai ke kakka neme ta fa innal fitan domin fitina walmehan da jarabawa idza lam yatlib al abd muddin bawa ba neman su da kan shi ba limita arrud laha kuma bai fada kanshi a kansa ba a anahullahu alaiha sai Allah ya taimake shi duk daga in ta taso wallahi in ba kai ka nemo ta ba baka cika baki a kanta ba in ta taso sai Allah ya taimake ka a kanta izabtuliya biha ibtida'an min da ta'arrudin minhu bi hasabi halihi in ba ba shi nemo ta ko ya tsokano ta ko ya fatan ta zo shi cikin shiri yake shi ya iya su ne na bara su ne na bana ba sai Allah ba ka agaji amma in ba ka ba ko sai Allah madaukin sarki ya baka da fitinar ko kuma ya ka ko fitina kaza kana ganin kayan nasara ko sai ka ce to barka ƙara gaba in ka ƙara gaba to sai maka na kanan akhirati wal na farko da na ƙarshen duk mutsike ka li'annahu lam yakun minhu fi talabiha fi'lun wala qasd domin ai shi wancan wanda fitina ta taso mai Allah ya taimake shi a kai ai ba aikin da ya wajen tsokano ta sannan bai nufeta a nufin shi na zuci ba hatta ya kuna zalika zamban yu'aqabu alaihi ballantana wannan abu ya zama zunubi wanda za a mai hukuba a kan shi wala kana minhu kibar wa ikhtiyal minhu da'awa quwwa sannan bai sa ma kanshi girman kai da takama yana da awon shi mai karfi bane aw zanna kifaya bi nafsihi ko kuma ya zaci cewa shi na da gaban da zai iya tunkaran duk wata fitina ya hankale ta hatta ya khazila bi tarki tawakkulihi har a waye gari wannan jiji da kai da girman kai ya hana shi dogaro ga Allah fa wakkala ila nafsihi to anan sai a jinki a danganta shi zuwa ga kanshi a ce yi magani shi sa al'ijabu bin nas haramun mutum ya rika jiji da kai shi shi sa mai alar ya gaya maka wala yarda li nafsihi ma radiyahul muflisun karka ji ka yadda da kanka irin yadda fallasassu suka yadda da kansu karka jin ai kai kana da dabara ko hikima ko makirci iri kaza Allah ya randa Allah maraukin sarki ma iya wata duba ranar da ka sha mamaki kuna fahimtar wannan da kyau ko fa innal abda ma yu'ta min tarki ma umira bihi malai ce ana kada bawa ne duk lokacin da Allah ya umarce shi da yin abu yaki wa sawa'un kana muraduhu biha muharraman aw mubahan aw mustahabban malai ce shin ɗaya ne manufan shi haramun ne ko mubahi ne halal ko mustahabbi wa iradatuhu biha muharramun ziyaratu zambin in abin da ya nufa zai aikata abin da ya zama haramun ne yake gani yana da dabara ko to ya ƙara ma kanshi zunubi ne kan zunubi illan zunubi a wannan yanayin ko to musiba yake jama'a gaba wallahi al'adin ka nufa abu kai ka san wannan abin haramun ne amma kana ganin kana da hikiman da za ka iya bi ka silale ku gano wannan to ziyarci zambin kamar ɗa'a ne ɗa'a na ƙaruwa ko to alheri zai biyo baya shi ne allah zai ta ninninka ma cin nasara a rayuwarka allah ya sa dace wai za a rada bihal mustahab in ko ya nufi abu ne kyakkyawa faƙada fa'ala malam mi umar bihi ya aikata abin da ba a sa shi ba ku gano wannan ka nemi fitina ka nemi tashin hankali kana ganin wai kai alheri kake neman kawowa ba ya sa ka wa haza mimma yuzammu alaihi wannan mai wannan abu ya cancanci zargi fa fi sahih muslim hadisi ya cikin sahih muslim min hadisi ibn mas'ud marfu'an ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli annabi ce babu wani annabi da Allah maraukin sarki ya aiko cikin al'ummomin da suka zo kafin ne. illa kana lahu min ummatihi hawariyun ba ce sai yana da yan gani kashe ne cikin al'umman shi wa ashab kuma yana da aminai ya na bi sunnatihi kullum suna riƙo da sunnan shi wa yaqtaduna bi amrihi kuma suna bin al'amarin shi sau da kafa summa innaha takhlufu min ba'adihim khuluf ana nan sai wasu yan baya su biyo baya na ma la fa’alu za ga suna faɗin abin da ba shi suke aikatawa ba wa ya na ma la umarun suna yin abin da ba umarce su ba za su yi amfani da tsarin da aka gina structure ɗin, amma kuma ra'ayoyi ne da tunaninsu da tsari irin nasu ina fatan mun gane in Allah maɗaukin sarki ya so yi ma wani annabi ko wani salihin bawa bawa baiwa ko to na jikin shi sai su zama nagari sai bayan tafiyan shi sun kare kamar yadda ya kare to 'yan bayan sai su lalace in allah madaukin sarki bai nufin haka ba su waɗanda ke jikin shi kai tsayen sai su lalace kun gano wannan da kyau ko sai kasance asalin manufan ba ita yake tafiya a kanta ba sai zama suna amfani ne da sunan suna amfani ne da simbol ɗin kawai don su cimma manafa kawai Allah shi kiyaye fatta'arrudu lil fitna mala ce mutum ya kokarin bijirar da kan shi ga fitina wata tawajjuha ilaiha da kuma tunkaranta mina zunubi bila shak wannan zunubi ne ko shakka babu karka nemi wai a tada rigima mana ai fitinan mana ai yakin mana ai kaza ai makirci yi wannan wal mu'minu sadiq malai ce mumini na gaskiya huwa alladhi yuhafazu ala dinihi shine wanda kullun kokari yake addinin shi kiyayo wa yakhsha alaihi akthara min khashyatihi ala nafsihi kuma yana jin tsoron gurbacewan addinin shi sama da jin tsoron cutan da zai iya lalata gangan jikin shi fala ya ariduhu lima ya tilufuhu ba zai rika afka ma abin da zai wargaza mai addinin shi ba wa habu bihi ballantana ya kwashi addinin kamar yadda iska ke kwasan yayi yi watsi da addinin ba kun gano wannan da kyau ko kaka tsantsan mutum zai rika yi duk wani abu na fitina duk wani abu na shubha duk wani abu na rigima duk wani abu na tashin hankali Allah ka nisanci wannan abu قال الشيخ تقي الدين في معرض كلامه ya هذا تقي الدين المؤمنون na لم يكن minhu تفريط su mumine na kwarai su ne wanda ba sa sakaci ka akwai mutumin da zai zauna ga abin da ya kamata ya sai ki sai kuma yana sakaci ga abin da bai kamata ya sakaci a kan shi ba to mumini na kwarai ba ya sakaci wala uduwan sannan mumini na kwarai ba ya wuce gona da iri ta so ya zarfafa wajen magana ko ya zarfafa wajen aiki ko ya kausasa wajen mu'amala mumini na kwarai ba ya yi bai sakaci bai zarfafawa zai tsaya ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata shi ma ɗan wasatiyya ce inibtulu in aka jarauci mumine irin wannan wa'inu Allah zai taimake su wajen fita wa bayyana bayyana anna ta'arruda taarrud lil fitan malam yace mutum ya je ya jefa kanshi ga fitina an bayyana bil ijab wat tahrim ka jawo ta to kuma wannan al'amari ne na haramci bil uhud wan nuzur wa talab al wilaya wa tamanni liqa al adu wa nahaw zalika huwa min az zunub kun gano wannan da kyau ko mala yace an riga an bayyana karara mutum ya jeba kai cikin fitina bil ijab ya jawo ta kun gano wannan da kyau ko ko ya abka ma abin da yake haramun ne fitina za ta biyo baya ko ya ki ko ya so bil uhud wan nuzur kirikiri mutum kaga yana ta alƙawara za kaza ba za kaza ba za kaza muna tsara kaza kaza da kaza da kaza kuma ƙarya ne ko hasashe ne mara amfani to wannan yana jawo fitina kun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa bil uhud wan nuzur wa wilaya ko neman jagoranci kaga poster ta cike ko ina kun gano ga cewa a baka amana kun za ku wannan taba gani ya ce jama'a ku bani amana zai ce kai wannan ko bai karanta inna amana amanata bane kun gano ne da ku a ba shi amana akwai kokari zai rike ta gam wa tamanni la'adu ka kaga mutum na cewa in muka haɗu da su wani sai mun masu kasa. kana gura da maki ka san shirin da makiyin ka yake da shi ko ba tukuna wa ya gaya maka wanda kake cewa makiyinka ɗin makiyinka ne kana tsammanin idan allah marhakin sarki ya koro shi in yi wawan kora ya kore ka anya ko za ka iya motsi ya ga cin tamannin laƙal ado da shari'a ta hana karka yi daga ce ai maƙi zo ku faɗa annabi ya hana la ta tamannin laƙal ado sai ce mai was'alullah al'afiya kullum ka roƙi Allah Allah zo da mu lafiya sai shi sun idza in famfiru amma in abke aka yi muku ku ku bi don kara kanku kawai amma in ba ba ne, kar ka yadda Wani hawa zalika da makamantan wannan kuwa mini zuno zunub ce duk waɗannan abubuwa suna daga cikin zunubai wanda bai kamata musulmi ya sa kan shi a ciki ba mala yake ce akhrajat tibrizi min hadisi ya albin ubaid qala حدثنا الحسن بن الحكم قال قال عدي بن ثابت ثلاث ثلاث أبو أكو فاجنبها كان يسنشيس لا تجالس زاهوا مفرط يمرض قلبك in ka san wani mai bin son zuciya ne ko zama da shekar kai in ba haka ba sai ya sa ma cuta a zuciyarka kun gano wannan wane ka san ɗan son zuciya ne ba mutumin kirki ba ne bai son gaskiya karka yadda ka zauna da shi in ba haka ba ko sai ya lalata ma zuciya wala ta wannan ma'amra'atin shabba karka keɓe da budurwa gairar za ta wanda ba ta da muharrami wa iyaka wa abwabul muluk ka shedinka da zuwa gidan masu mulki fa ma mabarikul fitin saboda nan tirkin fitina kenan warawa min hadisi ayyub an abi kilaba qala ihfaz aini falas yace ahfaz ihfaz aini falas hisalin iyaka wa abwabu sultan wa iyaka wa البدع وانزم bid'a فإن الغنى من العافية ghina min كسر afiya كده wallahi ka tsare idanka daga uku gidan masu mulki zama da yan son zuciya waɗanda ke gina rayuwa da lura kaza ba ku ga kaza ba ai ya kamata kaza ai da kaza ne ashabul hawaye kenan suna gina rayuwa da addini da abin da ya daidai da zuciyarsu ne da abin da suke so a ransu iji kanka da ka je ka ɓata lokacinka ko a wajen irin wannan 'yan san zuciyar je ka lazimci kasuwanka ka bude trader da shagonka kawai ka zauna ka kasa kaya domin wadatuwa da za ka samu na tattali ya fi zama da su kun gano wannan da kyau ku sai ma ne ce fa'innal gina kaga wadata mafi girmanta min al'afiya yana daga cikin zaman ka lafiya ne ka yi zaman lafiya da kowa domin shi dan son zuciya kullum kokari yake hada ka gaba da wani ya hada ka fada da wani ya hada ka fitina da wani tunanin shi in ya hada ka fada da kowa to zai zama yari ribace ka shi kadai ko gano wannan da kyau ko kuma rashin wayewa ne da gidadin cike ke sa haka wani da kake kokarin ka fata ko kake kokarin ka mamaye wani ta dalilin bata shi shi baka bukatan shi kace wallahi ba na bukatan shi to wannan ya bayyana wawancin ka fili ai ba wani dan adam din da zaka ce baka bukatan shi tunda Allah da ya yi shi yana bukatan shi ya ka girma Allah sani har ka gane cewa wani bai da alheri baka bukatan shi kuma ya ka gane cewa yana kan bata ka gano to aiki ya same ka yana da haƙƙin kai mai nasiha kuma sai ka gyara shi to kaga mutumin da bai wannan ba har yanke hukunci to dan son zuciya ne da nassi ke cewa kai hankali da shi Allah shi kyauta malici warawa abu nu'aymin fil hilya an maimuna bin mihran qawluhu salasun la taballuna nafs da taballuna nafsaka bihim la mutum uku ko abu uku karka sake ka jarabci kanka da su wala tadkhulanna ala zi sultanin wa in qulta amuruhu bi ta'atillah kar ka je gidan masu mulki ko da kula ka ce ai ka tafi wa'azi ne wala tahluwanna bi imra'atin wa in qulta wa allimuha kitaballah kar ka keɓe da kowace irin mace ko cewa kake ina koya mata alqur'ani muna tutorial ne wala tazgina bi Aka lizi hawa karka sake kunnenka ya jiwo maka zancen 'yan son zuciya fa innaka la tadri ma yatma yu'allaqu bi qalbika dan baka san menene zai rata da zuciyanka ba akhrajahu aidan al-hafiz at-tibrizi fi an-nasiha at-tibrizi ya kawo shi a cikin an-nasiha duk 'yan son zuciya ko sauraron su gaba ɗaya ba a yi shari'a ta hana ba ka ka jeba cikin kanka cikin bala'i bala'in da za ka kasa hitowa rawan lalaka'i fi shari usul li'itiqad an yunus bin ubaidillah qawluhu la tujalis kar ka zauna da mai mulki wala sahibu bid'a kuma karka zauna da ɗan bid'a warawa aidan an sufyan sauri thawri qawluhu iyyaka wal ihwa ka shedinka da bin soye-soyen zuciyar mutane wal husuma da kuma rigima da su kullum kai kimar rigima kalli ɗan shi a kullum suka ne addinin shi an yi kaza ba iya ba an yi kuskure an yi kaza irin wannan addini ka hankali da shi wa iyaka wa sultan ka shedinka da mai mulki kowane irin mai mulki in ba ka ba kai ka ya baro akhrajahu ma fi siyaq ma rawa an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil hass jama'a ya fitar da wannan ababin da ke bayani dangane da bin gayyen jama'a ina jama'a suke to ka tsaya nan wasawadul a'azam da inda gayyen al'umma suka fi yawa to ka zauna inda suke kun gano wannan da kyau ko shi ne ba ka tsere da addininka amma duk wata mulguɗiya ko bita ita ma tana tafi za ta ban ɗari ita ma ta watsi to kai hankali ka tsaya masawadul a'azam wannan ma yana da babi a gaba da izinin Allah sai mun je wajen zamu sharhi ba za mu riga ɗibo bare da bana mana haɗa su je ɗaya ba komi bashi a mahallin shi in an zo sai a kosar da bayani a wajen Allah ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara sai Allah kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bata dai su ga cikin takeici amma ba abin da za su iya yi Allah ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi za mu saurara